ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون دومين ƙarshen lamarinsu su ɗauki zunubansu babu ragi kuma su ɗauki nauyin zunubban waɗanda suka ɓatar da su daga musulunci saboda jahilci da kwaikwayon waɗanda suke gabaninsu me ya kai munin abin da suka ɗauka na laifuffukansu da laifuffukan mabiyansu